wa inni as'aluka, to don haka ni ina roƙonka, kama hadaita ni lil Islam, kamar yadda ka shiryar da ni ta farkin musulunci, Allah tanzi'ahu minni, kada ka kwaɓe min wannan musulunci, kada ka fizge wannan musulunci gabarina, hatta ta tawaffani wa ana muslim. kakka cire min musulunci nan har in mutu ina musulmi. Allahu Akbar. Ya kuka ji wannan addu'a? Ba Nabi Ibrahim ya ce kada ku sake ku mutu ba ba face kuna musulmai ba? To mutum ya mutu musulmi ba tare da roƙon Allah ba? Sahabi kenan ba? Wayanda sun ji labarin aljanna sun yi mafarkin aljanna da wuta, sun tabbatar da abin, kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kwantar masu da hankali cewa sun samu, saboda Ubangiji cewa yi radiyallahu anhum wa an, amma duk da haka yana roƙon Allah, kada ya kwaɓe masa musulunci, ya bari ya mutu akan musulunci. shin ni da ku mun taɓa wayuwan gari mun roƙi Allah ya kashe mu akan musulunci? Ko dai muna buga ƙirji ne cewa a ni musulmi, ni musulma, shi ne za a ci ma fuska haka? Allah ya kiyaye. Abu na gaba shi ma roƙon Allah ne, Abdullahi ɗan Umar yana yinsa, ya ce, اللهم اعصمنا بدينك وطوائيتك وطوائية رسولك وجنبنا حدودك اللهم نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم جنبنا حببنا إليك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى waj'alna min a'immatil muttaqin akwai wanda zai iya shirya mun irin wannan addu'ar ta fi daɗi a larabci wallahi kuna fassara ba ta da daɗi na haka kawai mu je ƙoƙari ya haddace ya ce Allahumma asimna bidinika ya Allah ka tsare mu da addininka. Duk tsari da za ka yi mana gaba ɗaya duniyan nan to ka bari ya zama tsari ne na addini. Kai mai tsarinka, ɗan sanda, kare, laya, ko? aljani, a'a, su ba wannan ba ne, ya ce, Ya Allah, ka tsare mu da addininka. Allahu akbar. Wa ka tsare mu da biyayyan da muke maka, ya zama duk tsari da za mu samu, to mun maka biyayya ne. Wa tawa'iyata rasulaka ka tsare mu da yi wa manzanka biyayya, kada mu kauce. Ba kauce-kauce a yau? Matafarkin manzan Allah? wajannibina hududaka, ka nisantar da mu iyakokinka, me iyakokin Allah, su ne abubuwan da Allah ya haramta, tilka hududullah, fala ta'taduha. Kada ku ƙetare, to shi sai ya roƙi ba ma ya kusanto gurin ba, Allah ya nisantar da shi ga barin iyakokin Ubangiji wanda su ne abubuwan da Ubangiji ya haramta. Allahumma nuhibbuka ya ce, Ya Allah, muna sonka, muna ƙaunanka, don Allah, ni da ku za mu iya faɗan haka? Daga ƙoƙon zuciyarmu, cewa muna son Allah? Wannan fa ya kafa busa ne ba ba kowa zai iya tsallake wannan ba. Ya Allah muna son ka, kun san so ɗin ba na baki ba ne, so abu ne na zuci, abu ne na aikin gaban jiki, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya ce Allahumma nuhibbuka, ya Allah muna sonka, muna ƙaunanka. wa nuhibbu mala'ikataka muna so muna ƙaunan mala'ikunka wani ba yana ganin mala'ika ya masa ƙwange ba? Wa an biya aka, muna son annabawanka wa rusulaka muna son manzanninka, wa nuhibbu ibadaka salihin muna son bayinka na gari. Ni da ku za mu iya faɗan haka? Ah. wani ‘yan ƙwallo yake so shi bai son malamai, wata eh, ‘yan fim take so ba ta son malamai, wata ta haɗa tana son malamai tana son ‘yan fim, wani ya haɗa da ‘yan ƙwallo da malamai ya haɗa, sai ba malamai ne ma kaɗai ibadallahi salihina ba, hatta wanda baya cewa komai, wai ce alaman alaman mutum ya zama nagari, biyayya ga Allah, yin abin da Allah ke so, abin da manzon Allah ya yi, to haka nike, ko dai ina son ɗan ɓangarenmu, ko ɗan ƙungiyarmu, wa nike so, kun ga akwai aiki. Ya Allah muna son bayinka nagari, Allahumma yassirna lil yusra. ya ce, Ya Allah, ka sauƙaƙa mu masauƙi, ka sa mu zama sauƙi ma abin da yake sauƙi ne. Shirya ba sauƙi ba ne? To, ka sauƙaƙa mu ma shirya. Ƙur'ani ba sauƙi ba ne? Sauƙi ne. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر to ka sauƙaƙa mu ma Qur'ani sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ba sauki bane akwai wahala ciki to ka sauƙaƙa mu sunna shine ma'anan Allahumma yassirna lil yusra yace wajannibna al usra ka nisantar da mu ga wahala duk abin da yake wahala ne, to ka nisantar da mu gabarin shi. Malamai mai muke nema a duniyan nan? Sauki. Ko mutum ya je kasuwa a yau, komin kuɗin mutum sai ya ce ba sauki? Idan mutum ya yi ta yi, ba sauki yake nema ba? Ce nawa ne wannan abin gaskiya, ka faɗa mun gaskiya, komin kuɗin mutum sai ya nemi sauki. To gashi an roƙa. Kuma ana roƙon wannan ne a inda ake amsan addu'a. ana amsa a nan, amma can ya fi, ƙwarai kuwa, ko akwai ja ne, wani zai ce gindin maganin, Allah ya kai mu, ya ce, Allahumma, waghfir lana ka gafarta mana. fil akhirati wal ula ka gafarta mana a lahira ka gafarta mana a duniya wallahi malamai in Allah ya gafarta maka ko ya gafarta maki ke huta da wahalar duniya Allah ka gafarta mana waj'alna min a'immatil muttaqin yace ka sanya mu daga cikin jagororin tsoronka mu zama mu ne shugabanni na masu tsoron Allah. Waja'alna min a'immatil muttaqi ya Allah ka sanya mu ciki. Addu'a ta ƙarshe ko magana ta ƙarshe da ake yi a sa'ayi shi ne, Allahumma, ahini ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن يتي اللهم أحيني على سنة نبيك ya Allah, ka rayar da ni a kan sunnan annabinka, wani ba zai iya faɗan wannan ba,